Shirin da muke karanta muku littattafai daban-daban, wanda a yau muke ɗauke da littafin Habiballah, wallafar ta siyo Umar Fauza, wanda ni Khadija Hassan nake karanta muku. Marubuciyar ta fara kamar haka. Katafaren gida ne, wanda da gani babu tambaya ka san Naira ta samu mazauni a gidan. Tabbas a tashin farko zuciyarka za ta raya maka cewa samun kwanciyar hankali ya fi komai sauƙi a cikin wannan aljannar duniya. da idanuwanka yake hangi. Ni ma abin da kuka ji a ranku shi na ji a raina, saboda haka tsegumina ya bani ƙarfin gwiwar kutsawa cikin gidan ta wata madaidaiciyar ƙofa da na ga wani mutum ya buɗe ya fito. Alamunsa kaɗai sun isa su sanar da kai ba zai wuce matsayin mai gadi ba. Yanayin firgicin da yake ciki ne ya sa bai iya dakatar da ni daga shiga gidan ba. Da sauri na shiga tare da nufar hanyar da nake tunanin ita ce za ta sada ni da cikin gidan. Ilai kuwa ita ɗin ce, saboda ihu da na rinƙa jiyowa sama-sama. Sauri na ƙara, domin isa inda nake jin murya Tana magana cikin kuka tana cewa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a mun shiga uku. Yau ma abin da ya daɗe yana faruwa a gidan Habiballah ya sake faruwa. Amaryar da aka kawo kwanaki ashirin da bakwai ta rasu, wayo mu kam, mun ga ta kanmu. Ban tsaya jin abin da mai kwarmatakon nan ke furtawa ba. Na kutsa kai cikin wata ƙofar alfarma, wadda iyakar tunanin na ya bani dutsen diamond ne da nake ji ana faɗa a hikayoyi. Falo ne cike da mutane maza da mata, waɗanda na gani fuskokinsu kasan suna cikin matsanancin tashin hankali. Da baki ba zai iya furtawa ba, ban tsaya nan ba sai da na isa inda nake hangen wani matashin magidanci. Kyakkyawa, wankan tarwaɗa, zaune rungume da wata mace, yana ta gushe ƙyan kuka kamar ransa zai fita yana faɗin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa kalifni khairan minha. Bilkisu karki min haka, kada ki mutu ki bar ni dan Allah ki tashi. Ina son ki, wallahi ina son ki Bilkisu. Ki tausaya min kar ki bi sauran ma. Na roƙe ki ki tashi, ki tashi ki faɗa min mene muku ke mutuwa ku bar ni. Wannan wace irin kaddara ce? Allah ne maka haka kake jarabta ta da wannan kaddara Wayyo Allah na, wannan wace irin rayuwa ce? Allah na tuba, ka sassauta min, wallahi azim ba ni nake kashe su ba, ni ba matsafi ba ne, ban san komai game da mutuwarsu ba. Jan ya gawar aka yi daga jikinsa, ya yankura da nufin miƙewa, amma sai jiri ya ɗebe shi, ya yanke jiki ya faɗi, mammi. Da sauri aka yi kansa cikin tashin hankali, wani da naji an kira da Alhaji Khalid ya nufo shi ya kamo shi, yana jijjiga shi, tare da yayyafa masa ruwa, amma ina, ko motsi bai yi ba. wani matashin saurayi ne ya zo, suka kama shi suka fice da shi, tare da wani dattijo, suka sanya shi a mota, suka fita da shi zuwa asibiti. A cikin gida kuwa, sutura aka yi wa marigayiya su, aka ɗauke ta zuwa gidanta na gaskiya. Zuciyar kowa cike da zulumi da tunanin me yake kashe matan Habiballah Lani? Suna dawowa daga kai gawar, kowa ya kama gabansa. Wannan abu ya yi matuƙar taɓa zuciyar ahalin Habiballa, musamman hajiyansa da take ta goshe ƙyan kukan. Wata matashiyar mace ce na ji tana rarrashinta da cewa, ki yi haƙuri hajiya, wannan ita ce ƙaddarar Habiballa da mu gaba ɗaya. Dakata Habiba, babu wata ƙaddara. Habiballa shi ne yake kashe matansa da kansa, wallahi ban yafe ba, kuma ba zan yafe jinin ‘yata ba. Allah ya isar miki Bilkisu. Dama kin ki auren nan, ubanki ne ya nace, yanzu ga abin da nacinsa ya haifa mana, marasa kyara abada, Habiballa ya cuce mu, ya cuce ki Bilkisu, Hajiya Maimuna duk ke ce kika ja min wannan masifar, Allah ya isa tsakanina da ki, wallahi da kake har yayan naki da ya ɗauki ‘yata ya aura matsafin ɗanki da ya fi ƙarfinki, kike gudun laifinsa saboda ya yi kuɗi da jinin ‘ya'yan mutane. Hannu Habiba ta ɗaga mata ce, dakata Hajiya, kada ki gaya ma mahaifiyarmu maganar ban Da sauri Hajiya Maimuna ta rufe wa ‘yarta ta baki, tana girgiza mata ke cikin fitar hayyaci da fiskar numfashi. Ta ce, Kada ki ce komai Habiba, ni da kaina da na haifi Habiballa lamarinsa yana bani tsoro, tabbas shi ɗin abin bincika ne, ban san meye gaskiyar lamarinsa ba. Habiba, ina tunanin zancen mutane gaskiya ne, Habiballa yana ƙungiyar asiri, tsafi yake yi da matan Saurin rufe mata baki Habiba ta yi cikin kuka ta ce, na roƙe ki da girman Allah ki daina faɗar waɗannan mummunan kalamai akan Habiballah wallahi Habiballah ba matsafi ba ne. ki yi masa addu'ar yayewar musifarsa tana kaiwa nan ta miƙe ta bi bayan Hajiya Rabi mahaifiyar Bilkisu da suka fita daga falon da nufin barin gidan ta nufi motar ta ta shiga ta fige ta da sauri daidai lokacin da kiran da ta yi ya shiga aka ɗaga ta ce kuna wani asibiti ne cikin dajishasshiyar murya da ta gaji da kuka ya ce muna hallmark Ba ta jira abin da zai ƙara faɗa ba, ta ajiye wayar ta figi motar a guje, sai asibitin. Tana zuwa ta yi fakin, kai tsaye ta nufi ɗakin da Alhaji Khalid ya sanar da ita. Ta tura ƙofar ta shiga, da sauri ta ƙara sa gaban gadon tare da furta. Subhanallah, Khalid me yake faruwa haka? Juyowa ya dube ta da rinannun idanuwansa, ya kawar da kai yana ƙara sanya ƙarfinsa, yana riƙe aminin nasa ya ce, Ban san me yake faruwa ba yaya, Habiballah dai tun da muka zo yake sumbatu, da ƙoƙarin fuskewa, ya fita, baya gane komai, kuma baya furta komai sai matarsa, ina matarsa kawai yake tambaya, na rasa ya zan yi da Habiballah. Dakatawa yi, ya ja numfashi tukunna, sannan ya ɗora da cewa, wallahi azim ni shaida ne, yaya Habi, amini na, ba ɗan mafiya ba ne, saboda komai na rayuwar mu, tare muke yin sa. To amma ne yake kashe masa matansa yi Habi? Aure shi da Habiban Lafa ya yi a cikin shekara goma sha uku. Ajiyar zuciya ya yi, ya ci gaba da cewa, wannan lamarin yana bani mamaki da tsoro. Me ya gaskiyar sirrin sirrinka Habiballah? Me yake kashe maka matanka? Ya faɗa yana sake ƙurawa Habib ɗin idanuwa, cikin yanayin tausayawa. A sanyaye yayi Habi ta share ƙwallon idan ta ce, mu ci gaba da taya Habiballah da addu'a. Kawai Khalid, amma sha'aninsa akwai ɗaura kai, ni ma na kasa samun inda zan ajiye rikitaccen al'amarin nan a zuciyata. Abu ɗaya da na yarda da shi, kuma na yi imani da shi, shi ne ɗan uwana ba ɗan mafiya ba ne. A Ajiyar zuciya suka ji ya sauke lokaci guda kuma jikinsa ya saki, alamar allurar baccin da aka yi masa ta fara aiki a jikinsa. Sakinsa kalat ya yi, ya koma ya zauna tare da dafe kansa. Yana wani irin numfashi mai rucin tausayi, mai rucin Tausayin aminin nasa yana ƙara ratsa zuciyarsa. Sun jima a zaune saman saman kujera, sannan suka ji an turo ƙofar, an shigo, tare da sallama. Da sauri Khalid ya miƙe ya taro shi, yana cewa, Sannu da zuwa Alhaji, yauwa sannu Khalid, ya jikin Habibin da kuma haƙon rashin da aka yi. Wannan lamari na Habibu yana bani tsoro fa, ya kamata a yi bincike akan wannan lamari. Yana faɗa yana sowa jikin gadon da Habib la yake kwance. Ɗaya dattijan da suka shigo tare ya amshe da cewa wallahi Alhaji buka ni yanzu ma tsoron Habibu nake ji. A ce mutum duk matar da aka aura masa sai ta mutu a garin kuma mata nawa ya aura sannan a nan ma uku ya aura duk ba sa wucewa wata ɗaya zuwa uku suke mutuwa ƙarshe dai yanzu duba ka gani Alhaji buka da kai muka je nema masa auren Bilkisu kana jin irin shata layin da muka yi da mahaifiyar yarinyar nan amma duk da haka kaidinsa bai wuce kanta ba, ina jin kunyar mahaifin yarinyar nan, wallahi saboda son kaina na yi masa, sanadin ‘yarsa. Ya shi maganar muryarsa na rawa, Alhaji Bukar ne ya ja numfashi, kana mayar da dubansa gurin mai maganar ya ce, Mu dogara da Allah, zai isar mana insha Allahu, wannan zai zama na ƙarshe a rayuwar Habiballah. Zai fara rayuwa mai inci, zai yi aure har ma ya ga ‘ya'yansa da izinin Allah. A Ajiyar zuciya Alhaji Ali ya sauke, ya ce kai ya dai alhaji baka ina ganin kamar ba zai wuce ba daga masa hannu ya yi da sauri ya ce kada ka yi wa Allah shi shige cikin lamarinsa yau zan koma maiduguri zan je wajen wani malami na a cedi insha Allahu komai ya zo ƙarshe yana gama faɗin haka ya juya ya fice alhaji bayan sa suka koma yaya habi da alhaji khalid suka koma suka zauna cikin nazarin kalaman alhaji bukar wanda yake mahaifi gurin khalid kwanan habiballah uku a asibiti sannan ya fara samun kansa da taimakon likitoci da kuma ƙarfin addu'a. Ranar da ya farfaɗo, duk wanda yake gurin sai da ya zubar masa da hawaye, saboda irin sumbatun da yake wani kuka mai cin zuciya. Ɗayan aka samu ya saduda, ya fawwala wa Allah, a zahirinsa kuwa tausayin kansa yake ji da iyayensa, da irin kallon da duniya take musu. Ji yake dama ya mutu a sake haihuwar shi, ya zo da wata ƙaddarar ba wannan ba. Yana kwance a lafiyayyen gadonsa, mai girman gaske, Aka turo ƙofar aka shigo, idanuwansa a limshe suke, amma da gani ka san ba bacci yake ba. Ya faɗa duniya tunani ne kawai. Jiya ya an dafa shi, ya buɗe rinannun idanuwansa da suka kasa komawa asalin kalarsu mai ɗaukar hankali. Ya zuba su akan fuskar aminin nasa, ya ce, Yaushe ka dawo Khalid, ina fahimata da sauran yara. Ajiyar numfashi ya sauke, tare da zama a gefen sai ce, Ba za ka rage tunanin nan ba kenan. Habib ya kamata ka sassauta zuciyarta, haka bawa baya taɓa wuce ƙaddararsa, kuma komai da kaga Allah ya yi to shakka babu gyara ne. Ɗaga masa hannu ya ce ya isa ka, na don Allah, je ka kada ku ba ku da aiki sai karawa damuwa damuwa, ya kuke so na yi, idan ban damu ba, ita ma damuwar ra'ayin kanta take ba siyanta ake ba, zuwa take ta ishe ka har inda kake, kuma mahaɗin ƙaddara ta ce, kada ku takura min, da zan sai na daina damuwa, saboda ita ma aikina ne, wahalar da zuciyar da take cikin damuwar. Dama Khalid ni an halicci na ne don ta yi wa damuwa hidima, please na roƙe ka ka ƙyale na haka. Sake dubansa Khalid ta yi zai yi magana ya ɗaga masa ni tare da saurin mikewa ya nufi toilet, saboda ba zai iya yin abin da suke so ba. Ya fi jin daɗin rayuwarsa idan ya damu da damuwarsa, saboda ya sani damuwarsa idan tana ransa ba zai manta ba balle ya sake tunanin wani sabon gangancin shigo da wata cikinta ya yi ma kansa da zuciyarsa alkawarin ba zai kara aure ba har abada balle ya sake kashe 'yar mutane ya jima zaune a talet ɗin yana tunani ba tare da sanin abin da yake tunani ba ya ji wayarsa tana rangi ya saba a cikin kwanaki takwas ɗin kashe ta yake saboda baya son duk wani abu dai zai ƙara masa damuwa A hankali ya miƙe, ya gyara zaman shot nika ɗin da ke jikin shi, ya buɗe ƙofar ya fita. Ga mamakinsa, har yanzu Khalid yana nan zaune, bai masa magana ba ya haura saman gadon, ya ɗauki wayar tasa da kiran ya sake shigowa a karo na biyu. Ya na tare da cewa, Hello, ‘yar abbanta ya aka yi ne? Ina ta misin ɗinki yanzu nake tambayar dadin ki Ashe ma za ki kira ni? To ya karatun? Ina fatan ana yi ba tsaya shirman da aka saba ba. A jiya zuciya ta sauke cikin kuka ta ce, Abba, ashe za ka manta da ‘yarka mai ƙaunarka wadda take jin duk duniya ba ta da uban da ya fi ka? Abba mai isa ka manta da fahimanka, me yasa ka kashe wayoyinka? Bayan ka sani kullum da safe, ka sabon murmuryarka nake fara ji kafin ta kowa, me yasa ka daina kirana? Kuma ka kashe wayarka saboda kada na dame ka ko? Murmushin takaici yayi ya ce, yaro yaro ne a ransa, amma a fili ya ce, Ki yi haƙuri my sweet daughter, kullum kina raina, kin san ina cikin damuwa da zan iya mantawa ma da komai. Hima, kukanta ta ƙara wa sauti, har yana jiya sautin buga ƙafarta. Ya ce, ya salam, me ya hakan kuma? Baby na, cikin kuka da ɗaga murya ta ce, cewa fai ka manta da ni abba. Fahiman ka ce fa, tare ta yi da cewa a'a, ba haka nake nufi ba. Ta yamma zan manta da ke da shirmanki, ‘yata. ya ce fa zuciyata, ko kin manta ne? Abin ƙuruciya nan da nan ta sake, ta fara dariya ta ce, yauwa abba na, ina son ka ka san me? Kada kansa ya ce a'a, sai kin faɗa baby. Dariya ta yi ta ce, saura sati uku na yi kandi, kuma na ce da abba na, in dai ba za ka zo ba shi ma kar ya zo. Ehe, dariya ya yi mai sauti, inda take magana, kaɗai ya isa ya sanya ka nishaɗi. Lallai yaro rahama ne ya ce, ni kuwa zan zo baby. ai kwana ma biyu zan yi, amma me za ki tanadar wa abbanki? Ita ma dariya ta yi ta ce, cakulet zan siya maka mai daɗi, kuma ma a baki zan baka. Dariya ya ya ce, shi kenan, me kike so na yi miki? Ajiyar zuciya ta yi ta ce, ni kawai ka daina kashe yoyoyinka. Allah, idan ka ƙara mutuwa zan. Katse ta yi da sauri ya ce, ya isa ka hima, ba zan koma ba, bana son zancen mutuwa. Je ki taya hajiya aiki kin ji, sai an jima. Ita ya kashe wayar, ya jefar da ita gefe, yana fuskuwar numfashi, kamar wanda ya yi tseren gudu da dawaki. Murmushi ya sauke ya murgina gefe, tare da kallon Khalid ta ce, Baby ba za ta girma ba wallahi. Murmushi Alhaji Khalid ta yi ce, Ai ka ce, kuma me ta yi tun da kai kai tarbiyyar ka ba a yi ma yaro faɗa in dai fahima ce. Wargi ce daidai ƙugun mai ƙugun ka, surutu kam, ka gamu da shi. Yana faɗin haka ya miƙe ya ce, Ni yanzu zan wuce Abuja, kai fa yaushe za ka taho? Ajiyar numfashi ya yi ya ce, Mai in insha Allah zan taho. Ok, sai ka taho. Yana faɗin haka ya juya, ya fice. Shi ma fita ya shige kicin, ya ɗatti ya dawo ya zauna a falo. Yana sha rabin hankalinsa yana kan hoton Baby Himans, yarinya mai shiga da tsayawa a cikinsa. Wane ne Habiballah? Alhaji Aliyu Jimeta, haifaffen garin Adamawa ne. cikin ƙaramar hukumar jimeta. Fulani ne na Usuli, aiki ne ya kawo shi Kano da mai ɗakinsa Mamina. lokacin da su ɗaya Habiba shekarar su biyar a Kano, cikin unguwar Sallari. Allah ya ƙara ba sa ɗawa ɗa namiji. Kyakkyawan gaske, duk da bai kai yayarsa Habiba haske ba, amma ya fi ta kyau nesa ba kusa ba. Haskensa wani iri ne, kamar wanda ya haɗa jinsi da Larabawa. Shi ba fari ba shi ba baƙi ba, sumar kansa kamar ta Indiyawa. lamarin da ya janyo masa yawan masoyan tun zamanin ƙuruciyarsa har zuwa girmansa. habiballa kenan, yaron mai tashin kyau da hazaƙa. Tun a firamare shi ne yake ɗaukan first class. Lokaci ɗaya da ya gama firamare ya shiga secondary school, sai Alhaji ya kai shi FGC Kano. A nan ne suka haɗu da Khalid Buka, wanda aka kawo shi daga Maiduguri, suka ɗinke suka zama abokan, kuma Amine, Ta kai ta kawo komai nasa ɗaya yake, a loka ɗaya shi ma college akwai natin karatu, shi yasa tasu ta zo ɗaya. Suna gama secondary school suka sami admission a University of Maiduguri bisa jagorancin Alhaji Bukar, mahaifin Khalid, da yake abotar yaran nasu ta sa su ma sun zama abokan shi da Alhaji Ali. Karatu sosai suke yi, abu ɗaya suka karanta account and financial suna level 2. Alhaji Bukar ya fara ba fitkar yi musu aure saboda al'ada irin tasu. ta bare bare. Lokacin suna da shekara ashirin da biyu a duniya. Shi Khalid bai ki ba, amma Habiballah da ‘yar aka shawo kansa ya karɓi falmata. Khalid kuma da Shatu. Ba a wani ɗauki lokaci ba aka sha fiki. Da farko Kano aka kai falmata. Sai da ta yi wata uku sannan ta komo Maiduguri inda Habiballah yake karatu da kasuwancinsa. Cikin ikon Allah buɗi sosai suke samu a harkar kasuwancinsu. Auren suna da wata shida wani dare yana ɗakinsa yana karatun exam, kawai ya jiyo ihun Falmata tana kiran sunansa. Da gudu ya nufi ɗakin, daidai lokacin da Shatu da Khalid suka shigo da gudu, su ma ɗakin suka shiga ba tare da wani su ya ce ƙalab. Garinta suka yi riƙe da ciki tana ta shure-shure, jini yana bin ƙasanta da sauri suka ɗauke ta, suka nufi asibitin da ke kusa da su, amma kafin su isa, Allah ya yi ikonsa Falmata ta cika. Tashin hankalin da Habiba ya shiga kaɗai ya isa ya sanya da hawaye. Haka yana ji yana gani aka ɗauki matarsa zuwa kushewarta. Kwanan Falmata talatin da rasuwa, iyayenta suka sake ba shi auren ƙanwarta, Fahima. Bai yi gardama ba ya karɓe ta. Ranar da Falmata ta yi kwanaki da rasuwa, ranar aka ɗaura aurensa da Fahima, kuma ta tare a gidanta. So ƙauna kula babu irin wanda Fahima ba ta bashi. Hakan ne ma ya sa ya manta da rashin Falmata. Fahima yarinya ce ƙarama, amma ta san lagon namiji sosai duk yadda za ta yi ta faranta masa ta sani zaman su gwanin burgewa idan ka gansu da shattu matar Khalid za ka ɗauka 'yan biyu ne watan ta biyu ta samu ciki hakan ba ƙaramin daɗi ya yi wa habiban ba ya kuwa ɗauki son duniya ya ɗora cikin nan ko motsin kirki baya barin ta yi komai shi ke mata hatta girki sai ya yi mata ya ƙi fita sosai Khalid ya ke tsokanar sai ya ce duk kawo wani susu ce akan ciki ba sabon ba kawai sai dai ya yi dariya ki? ba laifina ba ne Khalid, Allah ne ya jarabce ni da sanyara. yara. Ko don ba mu da yawa ne oho, haka rayuwa ta ci gaba da garawa. Cikin Fahima yana da watanni biyar ita ma Shatu ta samu ciki. Lokacin da ya yake saura sati takwas su gama karatunsu su tafi sabis. Gani da su tafi sabis, Habiballa ya sha fama da matarsa, akan sai ta bi shi. Kasancewar bayarsa aka tura shi, shi kuma Khalid Delta. Hakan nan ba don taso ba ta haƙura kai sallama ya tafi. duk da ba sa tare a zahiri amma kullum suna manna a waya. Watansa uku a bayelsa wata ranar Juma'a ya ta kiran wayar falmata ba ta ɗaga ba, ƙarshe ma ya ji ta a kashe. Hankalinsa ya yi mugun tashi saboda baƙon abu ne a gurinsa jin wayanta a rufe. Kamar wasa haka ya kwana yana kira amma ba ta shiga ba. Ƙarshe yanke shawarar kiran wayar Shattu amma ita ɗin ma ba ta ɗaga ba. Lamarin da ya ƙara sanya zuciyarsa cikin tunani kenan. Yana zaune yana tunanin mafita, kira ya shigo wayarsa. Da sauri ya ɗaga zuciyarsa na bugawa da ƙarfi. Alhaji menene yake faruwa? Na kira wayar Fahima bata ɗaga ba, ƙarshe ma na ji ta a kashe. Ajiyar numfashi Alhaji Bukar Bulama ya kafin ya ce, ka yi haƙuri Habiballa, maza idan zai yiwu ka taho gida, maza kar ka ɓata lokaci. Yana faɗin haka ya kashe wayarsa, lamarin da ya dagula lissafi da tunanin Habiballa, ya tashi cikin fitar hayyaci, ya fita daga camp ɗin zuwa filin jirgi saboda ya san idan ya ce zai hau mota zuciyarsa za ta iya bugawa kafin ya isa mai Maiduguri daga Bayelsa. Tafiya ce ta yada ƙanin shege. Karfe biyar na yamma jirgin su ya sauka. Bai sha wata wahala ba da yake ya sanar da Khalid taurarsa. A filin jirgi ya tarar da shi ya ɗauke shi zuwa gida. Daga yanayin fuskar Khalid da ya fahimci akwai wani abu da ya faru. Saboda haka ya fara ƙoƙarin sanyawa wa kansa nutsuwa. Tun daga shigowarsa unguwarsa kansa ya fara juyawa, zuciyarsa ta yi nauyi, tunaninsa ya tafi hutu. Takawa kawai yake amma ba zai iya cewa ga inda yake sanya ƙafafunsa ba. Zama ya yi cikin dandazon mutanen da suka yi wa gidan nasu da'ira, yana rarraba ido, ba tare da yana iya gane komai ba, kalma biyu ya iya saurara, ƙwalwarsa ta tafi hutu. Kalamomin kuwa su ne wanda ƙanin mahaifiyar kawunsa Ibrahim yake cewa da shi, sannan Habiballah, ashe Fahima ita ma ta tarar da lokaci, kwana ya ƙare, shi ma kuma jaririn ya bi ta yau, to Allah ya gafarta mata, shi kuma ya sa mai ta ne. Iyakar abin da Habiballahi ya saurara kenan, ƙwalwarsa ta tafi wuta bin lokaci, ta hanyar zamewa ya faɗi sunwamme, nan da nan aka yo kansa da ruwa, da ‘yar aka samu ya farfaɗo, amma fa ba cikin hayyacinsa ba, saboda sambatin da yake kaɗai ya isa ya tabbatar maka da hakan. ‘Yar Alhaji Bukar da Alhaji Ali suka tarare suka kai shi gida, suka rinka yi masa nasiya da ba da misalai kala-kala sai lokaci ya ji wasu hawaye sun zubo masa wai fahima ta rasu har da ɗan cikinta ya faɗa tunaninsa a zuci ne sai ya ji an cefe zancen da cewa babu wai ai sha'anin mutuwa habibu ka yi haƙuri kuma ka yi tawakkali wannan ita ce jarabawarka sha Allahu za ta wuce bai kuma cewa komai ba sai hawaye da yake fitarwa yana kallon kowa daidai saboda ya san ba su san abin da yake ji ba ne da ba su ce masa wani ya yi haƙuri ba. Kwanakin Fahima goma ya koma kan, amma ya rame, ya yi wani irin farin wanda daga gani ka san na rashin kwanciyar hankali ne. Sati biyu suka ƙara suka dawo gida, kai tsaye gida Kano ya wuce, saboda baya son ganin duk wani abu da zai tuna masa da Fahima. Ba su wani daɗe ba Alhaji Ali ya samo musu aiki da Federal Government. Habiballah ya samu aiki a ma'aikatar buga kuɗi ta ƙasa, wato Printing and Minting. Aka tura sa Lagos State shi kuma Khalid ya samu NNPC aka tura sa Fatakwat. Ba daren siyaso ba haka kowa ya tafi gurin aikinsa suka kama aiki ka'in da na'im. Duk yanda Alhaji Ali ya so Habiballah ya aure yaƙi, shi ma Alhaji Bakar ya yi masa maganar auren, amma ya ce shi ya ƙyale shi tukunna. Malam Shatima mahaifin Falmata da Fahima ya so ya ƙara ba su ‘yarsa Hajara, amma ya ce a'a. Hakan nan ma ya gode, zuwa yanzu babu komai a ransa sai aikinsa. Ba su fi wata biyu da fara aiki ba, Shattu ta haihu, ta haifi ‘yarta mace. Da safe aka kira shi aka sanar da shi haihuwar. Ai kuwa kamar an masa bishara, haka ya rinka murna, ya ɗauki hanya sai mai dugur. Yana zuwa ya kutsa kai cikin gidan. Ana ta yi masa dariya suna sa, karɓa ta yi a hannun ƙanwar maman Shattu, ya ƙura ma yarinyar ido. Ina jin ƙaunarsa na ratsa shi. ji yake dama shi ne mahaifinta na gaskiya. Wasu hawaye ne suka zuwa masa a hankali ya rinka kare mata kallo, yana murmushi. kuka ya juyo gurin alhaji bukar da ya shigo yanzu ya ce alhaji a bani dama ta ta uba da yi ma yata hudu ba don allah ya faɗa da sigar kuwa har lokacin hawayensa bai tsaya ba shi ma alhaji bukar din ɗauke kwallaye daga ijiyarsa ya ce a an baka bi balla, dama kai ake jira saboda khalid ya ce ya san za ka riga shi zuwa ka yi mata hudu ba murmushi ya kara matsa yarinya a ƙirjinsa na gode alhaji na kira da fahimatu Duka gidan ya ɗauki kabbara da addara Allah ya raya Farimatu. Masu sauraro duka-duka a nan za mu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna Habiballah. Wallafar Fauziya su Umar Fauza. A madadin tashar White Blood Multimedia da ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Khadija Hassan nake cewa mu kasance a shiri na gaba. Shirin White Blood ita ce take.